very needed yawa kuna jina in za ki ki ansa hannu hannu ki hannu na huji eh to ba za dai ki nuna ma akwai mazan da in kana yawan tambayar su kuɗi za su sha kamar ba son su kuke ba kamar kuɗin su kuke su a'a ba haka ba ne za ki ita akwai akwai wani hanya guda ɗaya burin da mutum za ki ki ansa kuɗi hannu namiji kin na farko kika nuna kin maza sun ce ina maza yanzu suna ce mana cewa tafi muna tafiya ba sai su miƙe ba dan a makamin su miƙe zuwa a dan anko din nan idan ka mai kyan laifi na da ko kawai ki za ka yi mai dan mai shafa wai ki ɗaure dan kayan mai ka kuma ka sai kun ci kayan ya kare kina buƙata ba sai kin yi ko ka kin ya ki sa ta ke gani ya kasa ba domin ba ki yi amfani da shi ba za ki gani ya ki gani ya gyasa to dole sai ya bada. Kuma maza maza kuna da kuna maza abin da duk kuna laifi waje na fi sosai kuma maza bari da gaya muku ne ba ko laifi sosai da kuke da shi a wani amma kar da mu gaya muku laifinku a shiri na na gaba